الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى, وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بدأ رأتم من التاسع توفة الحكام نال قاضي أبو بكر الأندلسي a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da shida kuma za mu tashi faslun fi masa'ila minan nikahi fasali da yake bayani dangane da wasu mas'aloli na aure wato mas'aloli daban-daban za a kawo mana a cikin wannan fasali ko cikin wannan babi za mu tashi wal abun nan malaiti wal abdu wal mar'atu haythu wusiya wa aqada ala sabiyin umdiya والأب لا يقضي اتشاء حاله تجهيزه لابنته من ماله وبه والصداق ليس يلزم تجهز السيب من يحكم والأشهر وأشهر القولين أن تجهز له بكالئ لها قد هوذ والعبد باوى والمرأة دمتي حيث وصيه lokacin da aka مصر وصيتي على fadiyin akan wani سوى سقلتي su wa aqada suka kulla masa aure umbiya za a zartar da aure wato idan aka ba bawa wasicin yaro sai ya girma ya kai ya aure sai shi bawan ya karba wa yaron auren auren yayi ko mace ce aka bar mata wasici na wani yaro maraya ya girma a hannunta har ya kai aure sai ta karba masa auren aka ce an aura masa hindu sai ta ce na karɓa masa to unziya a zartar da wannan auren yayi me yasa saboda wakilci ce ba walitaka ba mace ba ta walitaka a aure amma ba hana ta wakilci ba asali shi yaron shi zai karɓa kansa aure ba ba wani ne zai karɓa masa ba shine waliyin kansa hakanan duk wani wanda zai aure namiji shi ne waliyin kansa zai iya karɓawa kansa kuma auren ya yi shi ne asali idan wani ya karɓa masa to ya wakilta wancan ne to mace ko ai tana ana wakilta ta za ka iya wakilta mace ta je ta yi maka wani harka na kasuwanci ko ta karɓa maka kuɗin hayanka ko ta kuɗa maka da wani abu hakanan kuma za ta iya wakiltan wani ta karɓa masa aure amma namiji so da yi idan aka ce ga wani ɗanta abin nan wani ɗan renonta wanda aka mata wasiti ta kula da shi sai zo zai yi aure shikenan sai ta karɓa masa auren babu matsala a ciki ko kuma bawa ne aka bashi ya kula da wani yaro yaron ya kai aure sai ya karɓa masa auren nan ma babu matsala domin dukkanin dukkaninsu guda biyun wakilin yaro ne ba wai waliyansa wani ba su masa walitaka aure ba domin ta ma ya halatta ya karba da kansa shine waliyin kansa in ya ga wani dai to ya zama wakilinsa ne amma inda mace ce kuma mareniya ko da mareniya ce baya halatta wato mace ta karbawa ko kuma ta bada mace ga aure ba za ta mata ta ba domin ita mace ba ta zama waliyan kanta dole sai an samu wali wanda zai aurar da ita kamar yadda muka karanta a baya hadisin ibnu majah ingantaccen hadisi manzala sun ce la tuzawwijul mar'atu mar'ata wa la tuzawwijul na nafsaha mace ba ta aurar da maciyar yar uwarta haka nan mace ba ta aurar da kanta ba ta aurar da kanta ba ma ballantana a aurar da wata kaga waliyai daga cikin maza ake samu ba daga cikin mata ba amma wakilci kuma ana iya samu daga cikin mata saboda haka idan suka karɓa musu aure ko suka karɓa wa yaro aure a matsayin wakili ne a matsayin wakilai ne ba a matsayin su ne su ne waliyai ba bawa ba ya zama wali saboda shi kansa ma yana ƙarƙashin karkashin wani ne haka nan mace ba ta zama wali ya saba da hadisi ya hana amma su yi wakilci su karɓo auren wani namiji to wannan kam ya halata. sai ce wal abu la ya qabi tisha'u halihi tajahizahu li ibnatihi li mali wal abu uba la ya qabi tisa'u halihi yalwatuwan halinsa wato kasancewansa mawadaci baya hukunta tajhizahu shiryawansa libnati ga kasamin malihi daga dukiyansa wato shi uba don ya zama mawadaci baya zama dole yi wa yarsa kayan ɗaki idan akwai sadakin da ya isa a kayan ɗaki ko kuma yar tana da dukiya kamar a ce ta gaji kuɗi a wajen mamanta mamanta ta rasu ta gadi dukiya ba dole sai amfani da dukiyarsa ba sai ya aurar da ita da dukiyar da take mallake da shi ko kuma sadakin da aka bayar ya isa yi ai komi da komai misali yanzu a ce an ba da sadaki biliyan ɗaya shikenan ya isa ko dubu ɗari biyar zai isa aurar da ita to ba dole kuma sai ya ɗauko wani abu a jihunsa ya ya sa an yi an yi wannan kayan ba a ce wannan sadakin nasa ne bari ya mata kayan ɗaki wannan bai zama wajibi ba ko da wato ainihin uba ne amma wannan na ƙara faɗaɗa bayani ne idan mun bar shi a dunkule cewa uba bai zama dole ya yi wa ‘yarsa kayan ɗaki ba sai daga sadakinta ko da sadakin ya kasa wannan sai mu ce al'adan wasu gari ne saboda aure al'ada yana shigansa kuma ka'ida fahimiyya wanda aka yi jima'i a kanta shine al'adatu muhakkamatu al'ada tana zama da yin hukunci tana zama da yin hukunci mu a al'adanmu idan aka bada sadaki sadakin baya isa a yi wa wato yarinya kayan daki da shi galibi dubu ashirin ne ko dubu talatin ko dubu hamsin wanda ya bada dubu ɗari ma ana gaya ba bayar da yawa da dubu ɗari mai za ta saya ko ba ta saya mai kyau saboda ka ba za a iya ana buƙatan gado ana buƙatan kujeru ana buƙatan zannuwan gado ana buƙatan katifa da sauransu amma yanzu idan aka ce maka a saudiya ne aka ce baba ba sai ya sa sisinsa ba sadakin nan ya isa nawa ne sadaki yanzu a saudiya riyal dubu riyal dubu goma sha biyar riyal dubu goma sha biyar ko naira ɗari ɗari ne miliyan goma sha biyar ne sai aka ba yarka sadakin miliyan goma sha biyar Allah za a ce dole sai ka kara daga aljihunka ai bayan ma ka shirya ta ka kai ta ɗakin sai ka samu rara ma sai kun samu rara kaga in in wannan ne ake magana irin wannan al'ada ake magana kaga ba mai mamaki amma mu yanzu al'adan mu idan aka ce wai uba ba dole sai ya sa kuɗin sa wajen sayawa ya kayan ɗaki ba to ya za ta je ɗaki ya za ta je ɗaki kaga ba za ta je ba kenan domin za a tafi babu shimfiɗa kenan wannan ko kuka za ta dinga yi dangi ma gaba ɗaya duniya ma za ta zage ka kai ƙarshen ta mijin ma ya ce na fasa an walaƙanta shi an rena shi ƙarshen ta ce ya fasa me yasa saboda a mu miji bayan sadaki yana yin kayan aure inda zai kawo sadaki kawai a bashi yarinya sai kawo sadaki kawai ya ci ba ruwana da kaya to ina tamanin za a fasa auren nan sai dai idan baban ne ya ce baya so ko ‘yar ta ce matan ta ce ba ta so wannan a yarjejeniyan yarjejeniyanta amma idan aka ce shi ne kawai ya ga dama yake ni sadaki kawai zan bayar dubu hamsin kuma ba su yi wannan yarjejeniyan ba to daga baya idan aka ce ba za a auren nan ba ba zai ce an wadakata shi ko an saba masa alkawari ba saboda al'ada ba ta hukunta haka ba to kenan tun lokacin da za a baka mata aka ce an baka to dama ka san za ka yi sadaki kuma za ka yi kayan aure to wannan kayan auren da a al'adance guda na za a yi shi wajibin ka ne ka yi shi idan ba kai shi ba za a iya fasa auren saboda me saboda al'adatu muhakkamatun al'ada abun bawa hukunci ne al-ma'rufu urfan kal mashrut duk abun da aka san shi a al'adance kaman ma an sharɗanta shi tunda al'ada ana yin kayan aure to kaman ma an ce maka idan ka zo da aka baka yarinya kamar cewa aka yi ma da sharɗin fa za ka yi eh, za ka yi kayan aure to kai idan ka saba wannan kira din su ma suna iya saba su ce ba za su aura maka ba su aura maka yarsu ba to kaga wannan bangaren wato mace kenan ana mata kayan abin nan ana mata kaya ana mata lefi a dunkule to shi kuma wato ainihin namiji a al'ada idan ko kuma bangaren mace kenan a al'ada idan aka ba wa namiji mata ana yi masa kayan daki a al'adarmu idan da zai ce shi ba zai kayan ɗaki ba idan mijin ya ce na fasa auren yar ba za a ce a saba alkawari ba don shi ma an saba masa kamar ma a lokacin kulla auren ne a ce to an baka an bani mata amma fa sharafin za a min kayan ɗaki za a min kayan ɗaki gado da katifa da sauransu abin da ya zama na bukata idan ya idan suka ce eh kaga zama wajibi a kansu to tun da al'ada ta gudana ko da ma ba a yi wannan sharaɗin ba sharadin yana nan saboda al-ma'ruf urfan al-mashru'i sharadan to sai mu da kuma al'ada wa yake wannan kayan ita ne za a tsora wa talle tana jin kasha da kasuwa da ma'aikatu tana talle har ta tsara kuɗin gado da kujeru da sauransu ba ita ba ce to ba shi yake yin wannan a cikin ka ba da yarka dama ka san cewa za ka yi wannan kayan kenan kayan ya waje ba a kanka kamar ma cewa to ni fa zan aure yarka amma da sharadin za ka mini wannan za ka mini kayan daki kamar mata an yi haka ne ka amsa saboda al'adar dama uba shi yake yin wannan shi ma al-ma'ruf urfan kal mashrudi shartan duk abin da aka sani al'ada kamar wanda aka aka sharɗanta tashi, ne to amma in ka koma ƙasashen larabawa duk da tsadan da zaka biya na sadaki amma kai ne zaka ci sadakin ka kai ne zaka yi gado Ka yi kai ka yi kujeru ka so talabijin duk duk abin da ake bukata na gida ita kawai za ta zo da gulagulenta ne a cikin dan fosanta kawai a yadda kanta ta zo ta shiga gida kawai da dan kayan sawanta amma ba abin da hatta kayan kicin komi da komai kai ne za ka yi Ka ga wannan aka ce ba sai kayi ba ai shi nan dama an sani ba sai kayin ba amma mu kuma har kayan kicin ma bangaren bangaren bangaren ya ce ake bangaren uba uba shi yake yin wannan ko kuma idan an tallafa masa su matan suka yi dan bugabugansu suka yi kayan cikin kai kuma ka yi abin da ya shafi shimfiɗan ɗaki abin da za a sa za a sa ɗaki to kaga wannan al'ada ne ta hukunta haka wannan ko da zai canja ba sai in mun canja al'adan idan da za a canja al'adan kuma sai ce to jama'a an canja al'ada yanzu maimakon kayan lefe da za a kawo yarinya to shikenan su kuma babu ruwansu da kayan ɗaki inda za a yi haka da an samu sauki Sauƙin me za a samu shine shi uba ko turmi uku ya dinka wa yarsa ta je da shi wa ya sani akwai wanda zai duba ne ya ce turmi uku ya mata an bi fi ranar farko ta sa zani sabo rana na biyu ranar fansa ta sa sabon zani wa shi gari an zo duba ɗaki amarya ta sa sabon zani shikenan ba san ya kafin su ba ka ga ba wani fallasa a ciki amma in miji ne kawo kayan ɗaki eh, kayan aure an dinga dubawa nan dangin su zo su duba hakimi kaza ma masa leshin din ma kwa ɗaya ne ba materials a ciki babu kaza ba su kwawa ba holan ba kaza ai bai sa ko dibuwa ba ma duka a dinga wani kakale kakale kai kanka sai kana ta tsoranci kada kai abun a zo a rena maka inda ita za ta yi wa kanta za ta yi tsoron a rena mata haka nan su ma bangaren abun nan ah, mata kayan ɗakin nan suna ta kaffa kaffa kar a rena musu ya yi kaya da yawa fa tun da ya kaya cewa za mu masa karamin gasa ne za mu masa kaza ne ana ta wahala ana ta wahala domin kar a kai arena alhalin kayan da miji ya kawo za a mayar masa gidansa ne domin za ta koma da wannan kayan laifin gidansa ne kayan da da shi ita matar ta ko aka mata uban ta mata aka kai wannan ɗakin tare za su yi amfani da shi gaba da kayan ɗakin da kayan falon da kayan kicin duka za su yi amfani da shi amma al'adance kuma ba za ka so kai abin da za a rena maka wata duka ɓangarori guda biyu wannan dukkaninsu al'ada ne idan aka canja al'adan ya koma irin na larabawa da sadaki kawai sannan kuma kayan ɗaki kai za ka yi kaga shi kenan wannan ba bara a ce dole ba ba sai yayi wa yasa kayan kayan daki ba amma in ka karbi kayan lefe al'ada ta wa shi angon ya je ya yi lefe ya yi akwati guda biyar ko bakwai ko ya kwaci guda uku to kai ma ko za ka yi kujera da katifa da da gado da sauransu da kayan kicin al'adance ko ba ta ba al'ada ta riga ta ta hukunta shi ko ba za ka ce a bidiya ba ne masu cewa wai na abu bidiya ne su gyara ba ni magana bidiya a ciki bidiya ne ta duka bangarori guda biyu kenan <laughs> saboda haka ba magana bidiya al'ada ne al'ada ko tana shiga aure al'adan takan zama mai wahalarwa takan zama kuma mai sauƙi to waɗannan bayanai don na yi su domin mu san yadda al'ada take shiga abin da ya shafi zamantakewa isa ko fatawa za ka yi sai ka duba ya al'adar mutane za ka iya ba da fatawa a abin da ya shafi zamantakewansu so da kawai na abu ko da shari'a ba ta wajabta ba idan al'ada ta wajen kasu to ya zama wajibi a kanka sai dai idan ka sharɗanta kai ba za ka yi wannan abun ba idan mutum ya zo aure ya ce ni fa iya sadaki kawai zan bayar matar sai ta yadda ko wali matar ya yadda in karama ce shikenan iya sadakin ya zai yayi idan suka ce a mu za mu baka irin mu amma sai ka yi akwati 21 sai ka yi da wannan dole ka cika ka cika 21 ko sai ka siya mata mota duka wannan sharaɗi ne ko kuma ni zan baka yata amma fa ba zan yi kayan ɗaki ba kwata-kwata kai ne za ka yi kayan ɗaki sai kai da kuma za ka yi shi Ka kaga wannan da sharaɗi ne ka kauda wannan wannan da al'ada ta ta sharɗanta malamai suka ce da za ka bada sadaki dubu ɗari misali sai ka ce wa baban na bada dubu ɗari amma za ka ƙara dubu ɗari ne zama dubu ɗari biyu ka yi mata kayan ɗaki sai yadda sai aka zo aka ɗaura aure sai siyo kayan dubu ɗari kawai na ɗaki to mijin yana da dama ya ce a ah, ni na fasa wannan aure ba na son sa kuma idan ya fasa ko naira zai ba za a karɓa ba ba za a ce ba da rabin sadaki ba domin ba cika masa ba cika masa sa ba to haka nan idan al'ada ta hukunta hakan ne dan dubun ka hamsin da ka bayar ba da shi za a maka kayan ɗaki ba kai ma ka san yayi kaɗan saboda haka al'ada ta hukunta shi ma sai ya ƙara shi ma baban da kuma akan haka akan haka za a tafi Ya ce wa bi siwa sadaqi laysa yulzamu tajahhuz as-sayyib man yuhakkamu wa bi siwa laysa yulzamu laysa yulzimu ne ya kamata laysa yulzimu akwai mai yulzimu a ah, shine daidai man yuhakkamu wanda ake kai wa hukunci shi ne alkali laysa yulzimu baya lizimta tajahuzar sayibi shirya wa bazawara kayan ɗakinta duki sadaki da abun da ba sadaki ba wato alƙali ne zai aurar da abun nan kai mutum ne zai aurar da yasa bazawara zai aurar da yasa amma bazawara to ba za a lizimta mata sai ya mata kaya sama da sadakinta ba mun fahimta ko kuma ba za a lizimta wa ita ba zauren sai ta yi kayan ɗaki sama da abin da ya bata na sadaki ba kuma alkali ba zai lizinta mata wannan ba kun fahimci karatun wato ita ba zaura a nan an waro ta ne saboda ita tamliku amra nafsiya tana iya mallakar kanta in ka lura ba zaura ce ta yi cinikin sadakinta da bazawarinta amma budurwa kuwa sai ta ji kunya sai dai a samu baban ne za a yi ba zaura ya kaga ta karɓi sadakinta da hannu idan ya zo hira ya zo tattaunawa su shirya to zan biya dubu hamsin to ga dubu wasu ninki sai ta karba amma in budurwa ce kuma sai an wakilto wasu sun zo sun kawowa babanta ko wani waliyinta to shi yasa anan ya ware bazawara kamar yadda uba bai zama dole ya yi kayan ɗaki sama da abun da miji ya bayar na sadaki ba wato in zai isa kenan ko al'adan ma wasu al'adan kuma dama zai isa din ba sai ya ƙara ba to haka nan kuma ba bazawara bai zama dole ta yi wa mijinta kayan daki tun da ita take ita take karban sadakinta bai zama dole ta yi wa kanta ta yi wa kanta kayan daki ba sama da abun da ya bata na sadaki idan sadakin zai isa ko kuma idan a al'adance ba a haka amma mu kaga al'adar mu yanzu bazawara za ta yi aure ko da ba ta da wani waliyi to zai ta kama kame kame in ma akwai kayanta dole sai ta gyaggyara kayan abu kaza lalace a gyara in ba ta da shi kuma dole sai ta sai da za ta sai ta nemi sabo ko dai a taimake ta har kaga ana yawa ta neman taimako Su duka wannan da a ce shi ne auren zai dauke mata sai ta ba tun da baki da gata babu mai miki ni na dauke miki kawai zan yi ko kuma ga ƙari sadaki dubu hamsin ga ƙarin dubu ɗari biyu shi ke kayan ɗaki ko kuma yanda yanzu wasu suke yana da kyau wannan sai a zo a shirya da sadaki da komai zan baki dubu ɗari biyu ko zan baki dubu ɗari biyar shi nan ta huta sai ta sai ɗan tura guda biyu sannan ta je ta sai kayan ɗakin ta ba tare da an sha wahala ba wannan mafitan tana da kyau fiye da a zo kai kayi kayan ɗaki ka ba da sadaki kana nan kana jiran aure ana ta taga maka saboda me saboda babu abin da za a yi kayan ɗaki da shi amma in ka ba su kuɗi kawai sai su je su yi kayan ɗakin da shi su kuma sai su dan sai abin da suka sai an ce ya kan aure sai a ce ai an hada gaba ɗaya ne a cikin kuɗi an ba da kaza ne to saboda haka ita ma bazawara kenan bai zama dole ba ta yi kayan ɗaki wa mijinta sama da abin da ya ba ta na sadaki idan sadakin zai isa sannan alkali kuma bai zai lizinta mata sai ta kara ba amma idan a al'adance kuma sama da wannan take yi to kuma dole ne ta sama da wannan sai dai idan mijin ya ya yafe sai ke wa ashharul qawlaini an tujahhiza lahu bi kali illa huwiza wa ashharul qawlaini zancen da yafi shahara an tujahhiza shine ita bawaran ta shirya ɗakinta lahu ga mijinta bi kali illaha da bashi da sadakinta na bashi karhun wiza wanda aka karba wato mun faɗa shi ne as-salaqul mu'ajjal al'adan wasu garuruwa sadaki da ba shi biyu ake sai a ba da rabi kafin a ɗaura aure sauran kuma sai a bari bayan an ɗaura aure ko kafin a tare shi wannan sai aka ba da rabi lokacin da aka ɗaura aure amma sai aka ce kafin a tare za a cika rabin to sai aka cika rabin kafin a tare to zancen da ya fi inganci dole ta haɗa da wannan rabin da aka biya ta bashi kan ta tare da na farkon ta hada ta yi kayan ɗaki da shi ba ta ce a a iya na farkon wanda aka ban kuɗi a ba bashin shi kaɗai zan yi kayan ɗaki da shi ba a ta hada da ainihin wanda aka bata wanda aka bata daga bayan shi ma sai ta yi shirin wato ta shige ta da shi wanda duk an gina shi akan al'adan cewa da iya sadaki ne kawai ya zama dole a yi kayan ɗaki sai ce walil wasi yanbaghi walil abi tashwiruha bi maliha wa sayyibi walil wasi yanbaghi ya ya kamata ga wasi shine wanda aka bashi kula da mareniya walil abi kuma ya kamata ga uba tashwiruha yayi wa yarsa kayan daki ko kuma yayi wa mareniyarsa kayan daki bimaliha da dukiyanta azza'id wanda yake karuwa ana nufin wato banda sadakin ya kamata shi ba ko wasiyi ya ɗan ƙara daga cikin dukiyar yarinyar nan a ƙara mata kayan kayan taki wasayibi haka nan ita ma ba zawara, bai kamata ta takaita akan sadakin ba ya kamata ta ƙara wato ba wajibi bane kenan ya kamata ta ƙara a kan abin da ya shafi a akan sadakin domin cewa kanta wato ainihin kayan taki me yasa suka ce ya kamata shi baban ya ƙara da dukiyar yarinyar ko kuma ya kara da dukiyar mareniyan da ta yi gado ko kuma bazawara ta kara a kan sadaki suka ce domin hakan din yana ƙara wa mace mutunci a gidan mijinta sai na iya sadakin da ya bayar ne sai aka masa kayan ɗaki iya wannan ta ita ba abin da take nan in ya zo sai dinga gani duk abubuwan ma nasa ne ka abin da aka masa sai suka ce ya kamata uba ya kara daga dukiyan kyar in tana da shi in babu kuma sai ƙara daga daga ita ma ba zaura ta ƙara daga dukiyanta in tana da shi sai zama abun da ka bayar idan ka je ɗakinka aka kawo maka amarya za ka samu ninkinsa goma misali kamar al'adarmu za ka samu ninkinsa goma kaga idan ka zo ka kalli ɗakin nan ka kalli gado da shimfiɗansa da wardrobe da kafi da aka shimfiɗa maka da kujeru da tv da kayan kicin an je an jera maka kicin ɗinka da komai da komai wannan abu zai burke ka tabbata ba da kudin da aka masa aka yi wannan abun ba wannan wani alheri ne wanda aka yi maka shi kawai to wannan sai ya kara wa ita yarinyar daraja sai ya wa yarinyar daraja suka ce to ya kamata a kara domin ya kara wa yarinyar wato ainihin daraja ita ma bazawaran tun ya kara mata daraja sai inda ya taka ya ji cewa cikin dukiyanta yake duk inda ya kwanta akan dukiyanta ya kwanta duk inda ya zauna akan dukiyanta in ya kalla ya kalli nata ne fridge ɗinta da komai da komai wani abu ko shakka babu zai ƙara wa mace daraja fiye da a ce kawai sadaki ya bar dubu hamsin sai aka so ka tifa dubu hamsin haka zuwa ka kuɗa masa ya zai ji ya zo ɗaya ga ɗakinsa ba irin na sauran sauran amare ba ko da haka matan ba za su yi daraja a wurin ta ba to mu al'adar mu ma ko ko ma an ƙara in ba a yi shi kamar irin yadda ake yi ba to za ka ga abun akwai damuwa a cikinsa idan wannan yana nuna shi baba ya ƙara a dukiyansa ya yi wa ‘yarsa kayan ɗaki yadda ya kamata yana da kyau saboda zai ƙara wa ‘yar ƙima. sai ga kwanukan da da yake cin abinci da su yanzu ba irin su ba ne, wasu sababbi ne masu tsada masu kyalli cokalan haka komi na gidansa shi ita ta zo da shi amma kuma ya zama nasa shi ne yake amfani da shi wannan zai ƙara mata zai ƙara mata matsayi to shi yasa malamai suka duba wannan suka ce to ya kamata ya ƙara kar ya takaita akan wannan to mu dama a cikin ƙarin muke ko ya cikin ƙarin mutum, ba wanda zai kawo ɗansa dakin za dubu hamsin ya ce ya ka dubu hamsin za ka masa ko dubu ɗari ma ka bayar wannan yana da kyau kuma ba wai ƙoƙari ba ne ka ce a wannan abun duk bidiyoyi ne ni ɗan kaɗan ma zan yi kawai ai shi ne gurgudo kawai a wannan tauri ne ne eh, tauri ne kawai in ka gama sai da haka dan tauri ne kawai kai alheri ne ko ba haka wani in miji mijin ne zai amfana ai ka masa alheri ne ka kyautata masa ne sai za a yi kyautatawa kuma a zo ana kukkushe ta a ce kai da Allah duka wannan ba abin da abin dan bane a yi daidai gwargwado kawai wani waye ce maka mu sunna muke yi waye ce maka sunna ne ba ne magana sunna da haka kawai mutum in mai tauri ne to dama mai tauri ne kawai ba zai iya yi ba amma kamar yadda ka karbi akwatuna ka karbi atamfofi da sauransu da kayan kille-kille wa yarka ya kamata shi ma ka yi masa amma in al'adan za ta canja to haka muke bukata sai ta canja in kowa yi wa kansa kaga wannan ba tare da an sha an sha wahala ba amma abin da muke faɗa shi ne kada kaga wani mai hali ya yi wa yasra kaya na a zo a gani kai talaka ka ce kai ma sai ka irin wannan kaya to kaga wannan kuma ka dora wa kanka abin da Allah bai dora maka bane to da ka zaka wahalar da kanka ne daga ba kuma ka zo kai ta kai ta nadama sannan abu na biyu kada su gidan angwayen su dora wa gidan amarya fiye da abin da ya kamata Suke dole sai an musu kaza dole sai an musu kaza ko kuma gidan amaryan su tsora wa ango dole sai yayi kaza sai yayi akwati kaza sai yayi kaza wannan kuma idan an yi haka to za a kwashe albarkan auren don manzo sun ya ce abun nan aktarun nikahi baraka aisaruhu mauna auren da yafi albarka shine wanda wato ya samu sauƙin dawainiya shi ko sauƙin dawaniyan ya danganta da suwaye za su yi auren yanzu ne zai kashe miliyan biyar amma bai duk kawai ba shi mai sauki ne a wurinsa wani kuma dubu dari uku ma tashin hankali ne a wurinsa to kaga saukin ana duba wane ne zai hidimar da bangaren amaryan ta bangaren angon suwa da su hidiman saboda haka nan ne ake duba saukin idan mai mawadaci ne yayi zai abu na bizinta kuma bai zama ya sha wahala ba to duk wanda ba za a ce babu sauki ba in talaka ne kuma sai ya daidai gwargwadon abun da zai iya ba za a tsora masa abun da abun da ya fi karfinsa ba yace wa za'idun fil mahri ba'da al-aqdi لا يسقط عما زاده لا يسقط عما زاده إن دخل وزائد ميكاروا في المهر أتفين صداكي بعد العقد بيان كل أوري لا يسقط baya sariya amma za da hu daga abin da ya kara shi in dakala idan ya shiga wato idan ya tare da mata. mutum ne wa matarsa sadaki dubu hamsin shi na bayan daura aure sai ce kai sadakin nan ni kan naji ya yi kacin da aka ambace shi zan kara miki dubu hamsin wannan ya ka dawa alkawari ko bayan kun tare ne dole sai ka bada wannan dubu hamsin dole sai ka bada sai ka bada dubu hamsin ba za ka ce ya sariya ba saboda haka kenan da wanda ka bayar kafin a kulla aure da wanda ka yi alkawari bayan kulla aure duk sunansu sunansu sadaki idan ainihin aka tare to aka tare ta cinye wannan ba ɗaya wannan dubu hamsin da ta karan dukkaninta za a wato ainihin za dukkaninsa za a bata sannan sai ce wa nisfuhu yahiqqu bit talaqi min qabli libtina'i kasadaqi wa nisfuhu rabin sa ne yahiqqu bit talaqi yake tabbata idan an yi saki rabin abin da aka tsara fa in abun in kafin a tare ni sadaki kaman sadaki wato dukkan malamai sun yi ijima'i idan mutum ya ba da sadakin mace aka ɗaura masa aure kuma ya sadu da ita ya tare da ita ta cinye sadaki gaba ɗaya to haka nan da za ka ba da sadakin da farko daga baya ka ƙara in ka tare da ita nan ma ta ci sadaki gaba ɗaya in dai ka sake ta ko ka sake ta ko baka sake ta haka nan malamai sun yi jima'i idan ka aure mace ka ba ta sadaki sai ka sai ka sake ta kafin ku tare kafin ka sadu da ita to ta ci rabin sadaki ne ba za a ba ta zai rabi ba ko kuma a biyar masa da ɗaya da in ya riga ya bayar to haka ne inda za ka ba da sadaki dubu hamsin bayan kulla wai ka ƙara dubu hamsin kuma sai ka sake ta kafin a tare to da yanzu dubu ashirin da biyar biyar za ka bayar ka ta zama dubu hamsin kenan maimakon maimakon dubu ɗari wannan kamar yadda yake a ainihin wato sadaki haka nan wanda ya karu akan sadaki ma haka za a riba shi za a riba shi biyu wannan kwaso da faɗin ubangiji ta ala a cikin suratul baqara yace wa in dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariba fa nisfu ma faradtum illa an ta'funa illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nisa wa an ta'fu aqrabu littaqwa ubangiji ta ala yace idan kun saki matanku kafin ku taɓa su wato kafin ku sadu da su alhalin kun ga musu ga abin za ku ba su na sadaki to sun ci rabin wannan sadaki sai ɗayan su suka yafe su matan suka ce a in ba zaura ce ni na yafe ma rabin ka je kawai ba sai ka ba komai ba ya sake ta kafin ya sadu da ita ko kuma wanda kulla aure yake hannunsa shine mijin ya ce a ki je kawai tunda na riga na ba sadakin duk ki je ki rike kawai ko idan budurwa ce ita ba ta karfi sadakin ba dama babanta ne sai baban ya ce to na yafe na yafe ainihin rabin ma ka je ka rike sadakin gaba daya idan an yi haka yafi bangi tala kuma ce a yafin shi ya fi kusa da tsoron Allah ce ma kar ku manta zumuncin kuma da ke tsakanin ku duk da dai an yi sakin aida an hada an hada alaka to kaga kenan shi ma wancan da aka karan shi ma a matsayin sadaki aka ba da shi to shi ma rabi ne za a bayar ba za a ba da shi wato ainihin gaba ɗayansa ba shi ne ma'anan wani suhu ya hiƙu bi talati min kulli ibtina'i ka sadaqi sai wa mautuhu lil man'i minhu muqtadi fa innahu kahibatin lam tuqbal wa mautuhu mutuwan miji muktadin mai hukuntawa ne Liman man'i minhu ga hana ba da wannan ridin ma wato sadakin in mutuwa ya yi kafin a tare a mazhabin malikiya ko kubo ma ba za a bayar ba na sadakin wato ba da sadaki sai ce fa innahu duk yadda sha'ani da lamarin yake hibatin kaman kyauta ne aka mutu lam tuqba bi ba karba wato idan mutum ya baka kyauta yake zuwa karbi miliyan ɗaya kafin ka iso sai ya rasu sai ka samu ana kuka a kofar gidansa to ka yi asarar miliyan ɗaya kai ma sai a maka taziya mm, kai ma ya maka taziya ya <laughs> maka mutuwa da ka mutuwar ta shafe ka amma da ka karɓa kan ya rasu shi kenan ne ka ka'idan kyauta sai na abubakar ya wa aisha kyauta na hatsi na shahiri. sai ba ta karɓa ba har ya zo zai rasu sai ce aisha yanzu da kin karɓi kyautar nan da ya san wani aiki. amma tun da bai karɓa ba yanzu zai zama na magada ina da su shi ke na zama na magada kuma haka ka'idan take to sai suka yi kiyasin wannan da sadaki suka ce idan mutum ya ba da sadaki sawa'un na farkon ne kafin a binnan kafin a tare ko wanda aka tara bayan an tare sai ya mutu kafin ya tare da matan sai suka ce ko kuma ba za a bata ba suka ce kamar kyauta ne a ka kafin ka karba sai mutumin ya mutu Ba ka shi ma sadaki idan aka aka abin nan aka faɗi sadaki nawa ne kafin ainihin a baka sai ya rasu abin da miji kafin a baka sai mijin ya rasu suka ce babu kokobo ba za a karbi kokobo ba to gaskiya wannan kiyasu ne ma alfarik zan tafi inganci za a bata za a bata sadaki cikakke ba ma rabi ba saboda ai shi abin da ya shafi kyauta wannan akadu tabarru'in ne wato tabaru'un wato alheri ne aka yi shi kuma abin da ya shafi sadaki mu aqad mu'awada ne canji ne an baka mata ne ka bada ka bada sadaki wannan kaman ciniki ne yanzu idan mutum ya zai kayan ka ya mutu sai ce ba zai biya ba saboda ba ni in baka ne a baka kaya ka karbi kuɗi to shi ma haka a baka mata ka karbi sadaki saboda idan ka mutu ko kafin ka tare ne zaka biya wannan sadaki ai mutuwa ne ta ana ta tarewa da mutuwa ne ta ana ta tarewa ko shi kenan wannan ba yin ta ne. ita ta ce na fasa auren ka ba ba kai ka saki ta ba kaddara ne so da ka iya alakan tana nan so da ka zance da inganci za ta ci wannan sadaki, za a ba ta sadakin cikakke sannan kuma za ta yi idda za ta yi takaba kenan sannan kuma za ta gaji wanda mijin duk da cewa bai sadu da ita ba an kulla aure ne ana dawowa aka yi asijin ila mijin ya rasu to kenan har yanzu dai mijinta ne sai ta wata hudu da kwana goma tana ta kaba sannan ba ta sadakin ta cikakke in dama ba a bayar ba in an bayar kuma ta ci sadakin cikakke sannan kuma tana da gado daidai da sauran matan ko da ina da wata mata da shekara hamsin da ita suka yaya goma sha biyar to daidai za a riba da ita a gado yadda aka ba wa mata aka za a ba wannan wanda aka kulla ta ba tare da sun tare ba dalili akan wannan hadisi ingantacce na abdullahi bin mas'ud wanda Imam Tirmidhi da abu da suka ruwaito abdullahi bin mas'ud sahabin manzo Allah sallallahu alaihi ka tambaye shi dangane da mutumin da yayi aure ya aure wata mata sai ya rasu da ya abin nan sai ya rasu kafin ya tare da wannan matan yaya labarin sadakinta ta ci sadaki ko bata ci sadaki ba abdullahi bin mas'ud ya yi ishtihadinsa a matsayinsa na sahabi malami mujtahidi faqihi yace laha sadaqu bisaliha laha sadaqu nisaiha la wala shaqat wa alaiha al-iddatu halmira. yace za a ba ta sadaki irin yadda ake ba wa mata irinta masu irin darajanta ko dai yayanunta addanunta ko mata masu irin iliminta ko masu irin ɗaukakanta don ake ba su sadaki domin ya rasu ne bai faɗi sadakin ba kun fahimta ya rasu bai faɗi bai faɗi sadakin ba shine matsalan mu ya rasu bai faɗi nawa ne sadaki ba wato bai farlantawa saboda haka tun da bai faɗa ba yanzu za a koma sadaku nisa'iha wato sadakin yanda ake bayarwa na mata irinta idan ya mutu bai faɗi nawa zai bata sadaki ba in ko ya riga ya faɗa wannan dama za a bata sadakinta yanda aka faɗa cikakke ne sai da laha sadaqu nisaiha la waqata wala sharar ba za a rage ba kuma ba za a tsara ba sannan kuma tana da idda za ta yi iddan ta kaba kenan shine me shine abun nan eh, iddatul wafa wata fito da kwana goma sannan kuma tana da shi ne tana da gado za a bata za a bata gado to da ya faɗi wannan maganan ijtihadi Abdullahi bin Mas'ud yayi sai ma ne sinan al-ashda'i sai ga wannan hukuncin da kai wallahi ina nan manzon Allah ta sama yayin irin wannan hukunci dangane da birwa abin tuwashik wata mata a wajen mu mijinta ya rasu jirgiya mata sadaki nawa bane kuma ya rasu kafin sadu da ita manzon sama ya ce za a ba sadakin tamkarta irin mata 'yan uwanta sannan kuma za ta yi idda kuma tana da gado shi ke wannan hadisi ingantaccen hadisi ya riba ya riba wannan rigima ishtaji azlabin bin ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda sahabbai suke yawa irin wannan don ubangiji ta ala maka fatahi ka samu ilimi da yawa yana to ya ka ba da fatawa ba ta dace da wani dalili ba domin dama istihadi kai ta hanyar dalilai ne wasu ilimi ne da kake da su sai ka hada ka duba can ka duba can sai ka ce ga yadda hukuncin yake in matsayin ka kake istihadi to ana zuwa ka samu hadisi sai ga hadisin ya dace da abin da ka faɗa in koyi hadisin bai dace da abin da ka faɗa ba sai a bar naka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ka ce na Umar da mutanen Iraki suka ce karnu manazil ya dan bauɗe wa hanyar su shine miƙatin mutanen Najd to su ba su da miƙatin mutanen Iraki su miƙatin su ba ina za su yi harama sai na Umar ya ce ku yi harama a zatu Irqin sunan wuri ne shine yace ku duba santan karnu manazil din suka ce zatu Irqin ne yace to ku yi harama a zatu Irqin shi ne sai zo miƙatin su sai Aisha radiyallahu anha da ta ji labari ta ce ai manzon Allah ta sama ya ce wa za tu ila li ahli al-Iraq mutanen Iraki za su yi da su yi harama da aikin hajjin su ko umran su sai dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abana Abdullah bin Mas'ud sai farin ciki da ya ji wato fatawarsa ta dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne wannan ne shek na fitina albani ya yi ya ba da fatawa istihadi in ya samu hadisi ya dace da wannan sai ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ya gode Allah ta'ala wanda da ni'imarsa ne madagarta abubuwa suke wato suke tabbata ya yi istihadi kuma ya dace ma a sai akwai hadisi shi bai san ma akwai hadisin ba Wannan wani fatahi ne ubangiji ta'ala yake wa manya-manyan malamai يتي وإن, وإن أتى الضمان بالمهر على إطلاقه فالحمد صح مجملة ونهلة ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار وينفذ المنهول للصغير مع أخيه في المشاء إن موت وقع وما تلاك قبل الابتناء تثبت والفسخ مع البناء والخلف فيها ما وقوع الفسخ في تناقه قبل البناء فاعرفي يتي وإن أتى الضمان idan lamuni ya zo bil mahari na sadaki ala itlaqihi a bisa itlaqin sa wato saki babu kaidi ba masa kaidi ba wani ya ce na lamunce sadakin yaron nan nawa a aura masa yar na dauke sadaki na ɗauki sadaki na ɗauki sadaki bai ce in bai bayar ba zan biya bai ce a'a ni zan sa shi ya biya ne ba bai ce a'a in bai bayar ba zan biya ba kawai sai bashi a saki haka sai ce to falhamdu ɗaukar sadakin nan sahha ya inganta mujmalan a dunkule ma'ana idan yaron ya mutu bai biya sadaki ba baban za a nema idan yaron ya yi saki bai biya sadaki ba kafin a tare to baban za a nema ya bata yabin sadaki wato kai kam uwar kai shine abun nema misalinsa kamar ka ce kamar a kama mutum ne ana bin sa bashin biliyan ɗaya sai ka ce ku sake shi na ɗauki bashin zai iya ɗaukan ka ɗauka za ka biya ne zai iya ɗaukan in bai biya ba za ka biya ko za ka kawo shi to sai a ce a'a abin da lafazin ka ya fi nunawa ka ɗauki ne za ka biya in an tashi nema a wajen ka za a zo a nemi sadaki? saboda haka ba wai babu wani maganan abin nan cewa ka kawo shi ne ko kuma sai in bayi da shi ne saboda haka sai zamana uba idan ya yi lamunin sadaki ko wani mutum daban ya ce ba damuwa ba da sadaki mu ba za mu aura masa yaushe ce zai kawaran kaza to ku aura masa din ba matsala na ɗauki. na masa karanto ko na masa lamuni jiyan zai ya faɗa zo da shi itilaki saboda haka idan lokaci ya yi in bai biya ba kai za a zo a samu ka biya sadaki ko kuma ya rasu bai biya ba kai za a zo a samu ka biya ka biya wannan sadaki yace wa nihlatun laysa laha iftiqaru wa nihlatun kyauta laisa la haqqaru ba ta da buƙatuwa ila hiyazatin zuwa ga karba wazan muhtaru wannan ne abun zabi wato idan mutum ya zo zai yi aure za a ba shi yar wani babban mutum ya fi kila to zai kaga wanda harinan fa gidansu akwai motoci inda za a kai su makaranta mota unguwa mota shi kuma wannan biki da zai aure yar ba mota hannunsa ya ga za a kulle aure sai kace na ba shi mota ka alakanta motan nan da auren suka ji daɗi a sai ma wahalan da suke tunanin yesu za ta shiga babu wannan wahalan to wannan kyautar dole ne ka bada ita ko da ko yarinyan nan yaron nan ya mutu kafin kafin a kafin a tare ko kafin ka bashi ko da ka mutu kai kafin a bawa a hawa yaron ba mun ce kyauta idan mutum ya rasu kafin a bayar shikenan ta tashi ba to nan ba ta tashi ba ko da wanda ya bayar ɗin ya su kafin a bawa wanda ya aure, sai an cire a cikin kayan gado an bashi me yasa saboda an alakanta abin da aure ila ma an sake aka aura masa matan saboda me saboda mota haka nan in gida ne ana tunanin gidan haya ne a ba damuwa a yi auren zan bashi gida sai aka yi auren kafin ka bashi gidan sai ka rasu to sai an dau gidan daga cikin tarikan ka abin ka bari na gado a bashi gidan domin kila sun bashi matan ne saboda saboda gida da aka ce ya halatta uba ya kwace kyautan da ya wadansa ya halatta uwa ta kwace kyautan da ya wadanta da nasi hadisi to sai malam fikiyo suka ce malam yunka matikan ba aurar da shi da don wannan kyautan ba idan kyautan idan an masa aure ko an bashi mata saboda kyautan da baba ya yi wa ɗansa ko kuma uwa ta yi wa ɗanta to ba za ta kwace ba misali yaro ne yana neman aure sai aka je tambaya ah, to me sana'ansa aka ce bai da sana'a da bai da sana'a ana ba mara aure abin nan eh, mara sana'a mata ne sai ba mai ce ga miliyan da ya je kai jari aka dawo yaya yana da sana'a ka ce ai an ba shi jari yanzu yana kasuwanci to ba dama ka kwace wata aka bashi mata aka aura masa ba dama ka kwace saboda me ai dama an aura masa ne saboda wannan jarin ko kuma dama an zo an same shi da wannan jarin da aka zo sai aka bincika ne sana ta wannan ai dan kasuwa ne amma abin da yake cewa yana da rufin asirinsa ne dai gwargwado a to a bashi sai ba zai ce zai kwace jarin kaga yanzu ba rufin asirin kenan dama sun bashi saboda me rufin asiri to ba za ka ba za su kwace ba ko kuma za a bashi mata to yana da gida da na kansa ne gidan haya ne su ko ba sa ba da yansu ga wanda yake gidan haya sai baban ya ce na baka kyautar gida na ku aure a wurin sai aka bashi mata aka aura masa babu dama ya kwace wannan gidan saboda me saboda an aura masa yan nan saboda wannan gidan wahalun majara kai misalin mota da sauransu duk abin da kyautan da aka yi aka alakanta ta da aure to ba za a fasa ba saboda in aka fasa da a samu matsala in aka fasa da a samu za a samu damuwa shi yasa aka ce irin wannan kyauta ita ce nikila ba za ta bukatar sai an karba ko da mutumin ya rasu kafin shi wanda ya auren ya karba to shikenan za a cire a cikin kayan gado sai a bashi shi yasa ce wa yanfuzul manhulu lis-saghiri ma akhihi fil mushayi in mutun waqa Wayan yanfuzul abun nan hulu abun da aka bayar din shine almanhul isu maf'ul ne daga nihila nihila shine kyautan lissagiri ga yaro ma akhihi tare da dan uwansa fil musha'i abun da ya shafi musha'i gona ne ko gida ne ko wani fili ne sai aka ce an ba wa wannan da za a ba wa matan nan rabin gonan rabin kuma ba wa kaninsa misali wanda bai kai ya aure ba shine a ma'anan an ba shi tare da dan uwansa kenan shi yaro sai aka ce in mautun waka idan mutuwa ya abkuma to wannan kyautar ta zalfi kun gane karatun wayan zulman manhulu duk abin da aka ba lissa giri ga yaro ma a tare da ɗan uwansa da zai yi aure aka ce an ba ku filin nan kure ba an ba ku motan nan kure ba fil musha'i a musha'i shi ne ba a riga an raba ba kana da rabi ina da rabi to ina na tsaya a gidan namu ne in wancan ma tsaya a can namu ne in gona ne ko ina aka tsaya namu ne su nasu ne su biyu ba a riga an raba ba shine musha'i to wannan yana zartuwa in mautin wa ƙa'idin mutuwa ta afku ba za a ce ai shi wannan da aka bashi rabin nan don mata aka bashi ba shi kaga ba iskali ba za a karɓi nasa ba ko da an mutu to shi kuma wannan yaron ai an bashi ba don za a bashi mata ba ne sai a ce eh duk da haka dai shi ma za a bashi kyautar saboda ai yayi tarayya da wancan din kuma da aka bashin ai a lokacin ba a ware na wancan din wanne ne ba na yaron wanne ne ba ya zo mu sha'i yana watsi a ciki ba riga an yi iyaka an raba ba zai zama dukkanin sa nasu ne to ya ce albarkacin wancan din ba za a karba ba shi ma za a ba da gonar gaba ɗaya ne sai su zo su raba da shi da da shi da wannan yaro kun fahimci matsalan وما طلاق قبل الابتناء تربط والفسخ مع البناء وما طلاق تارد سكي قبل الابتناء كافين أتاري تثبت كوتا تنا كبتا والفسخ إنكو بات أورين مع البناء تارد تاريواني وتنا أكوي مسألة قدامي da aka zo aka جدا shi gidan ko aka ba shi jari domin sai ya saki matan kafin a tare kan a tare da matan to yanzu wannan kyautan ta tabbata ko bata tabbata ba zance mafi inganci ta tabbata ba dai an yi auren ba saboda aka ta tabbata Shi ne ma'anan wa ma talaqin qabla litna'i tazbut kaga kafin ya tare da matan ma idan ya sake ta to wannan kyautan tana tabbata ko da mutum ya mutu kuma za a shi, wannan in ya tare da ita Kuma matsala ta biyu ne wal fasxu ma'al bina in ko kwata auren aka yi sai in ya tare da ita ne wannan kyautar ta tabbata misali an ɗaura auren da aka ɗaura aure kafin abin nan kafin ya tare da ita sai ya na an gano cewa auren ɓacicce ne wataƙila ƙanwarsa ke shi bai zani ba kaga wannan ɓacicce ne ko kuma aure ne cikin idda aka yi aka kulla za a lalata auren to anan tun da ɓata auren aka yi wannan kyautar ba ta tabbata ba so da ka idan ya mutu ba karba ba ba za ta dauka cikin kayan gado a bayar ba me yasa ne sa da wancan saboda ai asalin ma kyautan an yi ta a sai babu auren ba a sani ba kuma an alakanta kyautan da aure a sai idan ma a wajen shari'a wannan ba aure ba ne ku ne kuka ɗauke shi aure da aure cikin gidda shari'a ta bata shi ko kanwarsa ne dama zai aura babu wannan aure to tun da dama sunansa ba aure ba a shari'a to shikenan wannan kyautan ba ta tabbata ba sai in ya karɓe sai amma in kafin ya karba mutumin ya mutu ba za a cire a cikin kayan gado ba to amma idan an riga an yi auren har an tare har ya sadu da ita sai aka gane a sai kwace cikin aure ne a cikin idda aka yi auren to kyautan tana nan ita kuma domin me duk inda aka samu saduwa to hukuncin aure za a yi wa wannan auren da da a samu ɗa ɗan zai zama nasa ne ba za a kori ɗan ba ya aure mata a cikin idda inda ta yi ciki sai aka gano cikin idda ne yanzu idan ta haifu za a ce ɗan shege ne ba za ka dan shege bane da haka kenan ke wannan kyautan za a karɓe ta domin auren shari'a ta karɓe shi aure inda ana iya riskar da za a masa haddi na na zina ba da haka sai a ce to wannan kyautan kyautan ta tabbata to aka sa ne ce wal khulfu fiha ma waqu'il fasqi fi tanakuhin qabla al bina'i fa'isi wal khulfu sabani fiha a cikin wannan kyautan ma waqu'il fasqi tare da abkuwan wato bata aure fi tanakuhin kare afkuwan batawa fi tanakuyin a cikin aure kabdal bina kafin a tare farifi a da wannan wato malamai sun yi sabani idan an bata auren kafin a tare ya ci wannan kyautan ko bai ci ba bai karba ba har wanda ya bashin ya rasu wasu malamai suka ce ya ci kyautan wasu malamai suka ce a bai ci ba ba za a bashi wannan kyautan ba zancen da fi inganci za a bashi za a bashi wannan kyautan saboda haka abin nan ba eh, za a bashi wannan abin nan za a ba shi wannan kyautan saboda haka kenan kyautan ingantacciya ne amma su malamin sun nuna ba za a ba da wannan kyautan a tunda wato auren an bata shi ne kafin kafin ainihin a a tare wato kamar yadda aka akasin wancan baikin ya nuna shi ne wancan baikin kuma ya zo ya ya nuna so da haka kenan sai zama manganu guda guda uku ne idan ya tare da ita abin idan ya sake ta kafin a tare ma kafin a tare aure ya tabbata idan bayan an tare kuma aka gane auren ya ɓaci ne nan ma kyauta ya tabbata kyauta ta tabbata amma idan auren ya ɓaci kafin a tare nan ne aka yi wato aka yi saɓani wanda suka ce kyautan ba ta tabbata suka ce a shari'a wannan ba ba aure ba ne wanda suka ce kyautan kuma ta tabbata suka ce a zahiri aure ne ko da shari'a ta ɓata ta ɓata wannan aure abinda masu maliki ta ce a kansa za a bashi wannan kyautan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh